masu kallon mu da samun barkar da kasancewa tare muna muku fata alheri media tv na kaɗan daga ayyukan da ake yi a cikin jihar tawa eh, da fartima keta eh, kwamin ɗigar hanga eh, lalle kamar yadda kuke gani ana ayyuka na hanya wadda ta shafi da fartima ɗir keta garhanga kwamin ɗin garhanga sha Allah lalle ga aikin hanya ana gabatar da shi muna mu fata idan farko ne zuwan kwanan shaka mana subscribing kai lakin irin wannan aiki shine talaka yake bukata ba zuwa na ba talaka da labi biyu ko ana bashi eh jika biyu biyu eh na ce ana ma talaka aiki a ai ma talaka aiki gani a ƙasa eh, abinda zai da zai amfana talaka wanda talaka zai yi farin ciki da shi kuma zai yi alfahari da shi lalle irin wannan ayyuka shine talaka yake bukata a inganta ayyuka na hanyoyi da kuma a inganta hurare eh, na noman rani wannan irin ayyuka su ne talaka yake bukata idan farko ne zuwan kwanan ta kamar da subscribing kai liking ko sharing ga uwa ya eh, muna muku fata da tashin media tv lalle kun ga dangance da ayyuka eh, na da fartima keta kwamin digar hanga wannan hanya ce da za a shin hita cikin kwamin